يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تصاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala bakagen halittar mu mamallakinmu wanda shi ke gudanar da lamarin mai wadda kullum shi kaɗai ya cancanta a bauta masa allah maɗaukaki cikin ikonsa da yardarsa da hukuntawarsa ya arzuta mu da rayuwa har zuwa wannan wata na ramadan cikin rahamar allah maɗaukaki da falalarsa muna yi wa allah maɗaukaki godiya marar iyaka ni'imar da ya mana na raya mu da ya yi muka samu kanmu cikin bayi da Allah maɗaukaki ya musu wannan arziki na shigowa cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan shekarar wannan kuma shi shine zamanmu na farko a cikin wannan wata mai albarka na ramadan biyu da watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1442 daidai da sha hudu da watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya kirgin miladiya bana Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe mu da taruwa a cikin masallatai mai sallar tarawihi mu gabatar da tafsirai mai sallar tahajjudi in Allah madaukaki ya yarda wannan nima a shekarar baran ba kuma ta ba mun rasa ta mun shiga cikin kuncin rayuwa mun shiga cikin ɗimuwa. saboda wani ciwo da ya zo addabi mutane wanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan shekarar Allah madaukaki ya kawo mana saukin sa muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara tsare mu abin da ya faru gare mu Allah madaukaki ya saka fara ce ga al'ummar musulmai baki da alhamdulillah kamar yadda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke bayan gidan gwamnatin jihar bauchi a cikin garin bauchi a kowace shekara to ban ma cikin yadda Allah subhanahu wataala za mu gudanar da shi gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu a nema ce mai girman gaske alkur'ani da Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi koshi da sako zuwa gare mu Allah madaukaki ya kebance mu ya zabe mu ya mana nima ya sanya mu cikin al'umma mafiya daraja wanda aka aiko mata mafi darajar manzo kuma ya zo musu da mafi darajar littafi shine alkur'ani wanda ya zama dan sakon da yake kawo musu littafin shine mafi daraja cikin mala'iku wannan zabe ne na Allah subhanahu wataala ba wayan mu ba ba dabarar mu ba Allah madaukaki ya yi mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a alqur'ani daukaka ce ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi kansa kuma daukaka ce ga al'ummarsa shi yasa Allah madaukake cewa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa safatun alum shi alqur'ani zikrun laka sharafun laka daukaka je gare ka ya kai ma aiki. wa liqaumika kuma daukaka ce ga mutanenka kafin zuwan alkur'ani larabawa ba wasu mutane ne masu daraja ba ba wasu mutane ne masu ƙima ba amma lokacin da Allah maɗaukaki ya aiko alkur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka aiko littafin da yaren larabci a lokacin ne kima da darajar larabawa ta fito a duniya wannan yake nuna alkur'ani ɗaukaka ce kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala din ya faɗa wa innahu lazikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun kuma dama shi alqur'ani madaukaki ne shi yasa duk wanda ya rabe shi duk wanda ya kusance shi to zai samu daukaka haka Allah madaukaki yake cewa wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim shi alqur'ani a cikin lauhil mahfuz ma a cikin allan Allah ma Allah madaukaki yace a wajen mu ma littafi ne wanda yake madaukaki kuma wanda yake cike da hikima to littafin Allah alqur'ani cike yake da hikima kuma littafi ne da yake daukaka dan haka duk masu neman hikima su shiga cikin littafin Allah tabaaraka wa ta'ala masu son daukaka su shiga cikin littafin Allah tabaaraka wa ta'ala alqur'ani shari'a ce gare mu duk wanda ya kama tabarkin alqur'ani to ya jira. hanya hanya ce mai kakkiya alqur'ani yake jan mutane zuwa gare shi إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا shi wannan alkur'ani Allah madaukake ce yana shiryarwa zuwa ga tafarki wanda yake mafi mafi mikuwa yake shiryar da mutane da haka duk wanda yake son shiriya to ya rike alkur'ani shi yasa Allah subhanahu ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya ƙara riko da alkur'ani bayan an aiko masa alkur'ani shi aka aiko da littafi kuma Allah madaukake yake umartan su da ya kara riko da shi yace fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim kai riko billazi uhiya ilayka da abinda ne maka wahayi zuwa gare ka da abinda ne wahayin sa zuwa gare ka na alkur'ani Allah madaukake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai riko da shi kenan duk wanda yake so ya tsira to ya riko da littafin Allah alkur'ani alkur'ani yan uwana rahama ce ga al'umma rahama ce ga dukkan bayi kuma waraka ce gare su wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil muminin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara Allah madaukake ce a wannan cikin wannan littafi alqur'ani muna saukarwa abinda yake waraka ne duk wanda yake neman waraka daga wani ciwo da ya addabe shi ciwon nan na zahiri ne ko shi wannan na batsini to ya rike alkur'ani akwai waraka a cikin alkur'ani kuma duk wanda yake neman jin kan Allah yake neman Allah ya tausaya masa to ya rike alkur'ani saboda Allah madaukaki da kansa ya faɗa wa nuzulul min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina kuma rahama ce da jin kai ga masu imani wannan alkur'ani shine wanda babu wani wanda zai tsira sai ya riko da shi babu wani wanda zai shiga aljanna sai ya riko da wannan alkur'ani amma wannan alkur'ani wajibi da mu sani mu ƙara sani akan sanin da muka yi ba ka da wata hanya ta hakika wanda za ka iya sanin shirye da take cikin wannan littafi alkur'ani ka yi riko da ita hatta kai ka zuwa ga tsirar da alkur'ani yake kai mutane zuwa gare shi dole sai ka bi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda shi ne ɗan saƙon Allah da Allah madaukake shi aiko shi da littafin kuma ya ɗora masa nauyin bayanisa duk wanda yake da'awar cewa zai wadatu da alkur'ani kaɗai ya jefar da maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama tabbatattu ya jefar da ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to ya kama wata tafiya ce wadda bai san lokacin da zai isa ba domin baka da wata hanya da zaka san wannan alkur'ani yaya ake aiki da shi me yake karantarwa in ba ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba abun mamaki ne a ce wani da awar cewa shi wa ruwansa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani ya ishe shi ba ruwansa da komai ta yaya zaka bi ka gane alqur'ani muna tattauna da wani bawan Allah wanda yake da irin wannan aqida ya cewa su ba ruwansa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ruwansu da wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su alqur'ani kadai ya ishe su sai yake cewa shi alqur'anin nan balaraban littafi ne kuma shi fiyayyen halitta ma shi ma balaraban littafi ne ana magana kan kiran sallah wani ya ce musu ai ba kwa kiran sallah ku me yasa ba kwa kiran sallah bayan Allah madaukaki ya ce ina idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah gashi kiran sallah ya zo a cikin alqur'ani amma me yasa ba kwa yi ce ai ku ba ku fahimci me yi kiran ba ne shi kiran sallah larabawa suna yin kayansu da larabci ku kuma in lokacin sallah ya yi kuna zaune ya ce jama'a ku zo mu yi sallah to shikenan ya kira sallah ai shi ne kiran sallah ya ce waɗancan da larabci suke tun da larabawa ne kai kuma ba hausa ne sai kai da laka da hausa a sai ne sai ke cewa amma ba ba kyaman larabcin muke yi ba dan ai fiyayyen halitta ma ai balarabe ne don haka ba za mu kyawata larabci ba sai na sa kwashin ma sai na ce to ina da tambaya a ina ka ga cewa fiye yin halitta balarabe ne a ina ne cikin alkur'ani aka ce manzan Allah balarabe ne ina ne aka faɗa ba zai iya kawo mun ba shi kuma ya ce ba shi da hujja sai me sai alkur'ani Allah ya ta sufanta alkur'ani da balarabin yare balarabin littafi ne balarabin littafi ne amma ina Allah madaukake ce manzon Allah balarabi ne a ina ne bai iya kawowa ba kuma sai ya ce fiyayyen halitta ma na ce a ina ka samu cewa waye fiyayyen halitta kuma ina ka samu don cewa fiyayyen halittan waye fiyayyen halitta ka kawo min dalili da ya nafsanta ya ce wani shine fiyayyen halitta duk wannan ba su iya amsuwa ba to wannan fa kaga ba wai tsarawa na yin shirin tambaye shi ba amma da yake duk wanda ya ce wai alkur'ani kadai zai wadatu da shi ba zai rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to ya kama hanyar halaka ne lokacin da aka samu wasu mutane suke ta suna ta hujumi akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to su ma wancan bangaren waɗanda suke cewa a jefar da komai sai qur'ani kadai sai suka samu numfasawa sai suka kara samun customers suka ce to wasu suka ce su gaskiya tun da hadisan nan ana magana akan su gashi wasu wasu suna ta karyata bukhari da sayin bukhari da sayin muslim din ma duk suna karyatawa su kawai gane su koma bangaren waɗancan mutanen kawai da suka rubuta alkurani wai suna ganin cewa hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai akwai raraba a cikin ta abun mamaki kuma su waɗancan da suke da'awan su alkur'ani kadai ya ishe su ba ruwansu da sunan annabi alaihi salatu wasalam su ma a rarraba suke kowa da irin fahimtarsa saboda alkur'anin kowa zai fahimci abin da ya fahimta ne shi kadai ba ruwansa da fahimtar manzon Allah ne salatu alaihi wasallam balle ta Abubakar da Umar da wasu da Ali na haka yanzu ka ɗauki matsalar sallah kadai zaka fitar da sabani da yawa a wajen wannan yace kaza za a yi wannan yace kaza za a yi yaya ake yin sallah wani ya ce raka a ɗaya ake yi wani ya ce raka a biyu wani ya ce an yi ruku ana dagowa wani ya ce an yi ruku ba a dagowa saboda Allah ya ce wa ladina amanu ruk'u wasjudu ya ce ku yi ruku ku yi sujjada amma ba ce ku dago ba ba a ce ku dago ba don haka ba a dagowa haka wasu ke cewa kai wasu ma da suka zo suka ce ai Allah cewa ya aqim wa aqimus salata ku tsayar da sallah ku daina ku daina aka ce ku tsayar da ita haka ta ita da haka su suka ce su sun daina sallah ba akwai masu wannan fahimta wannan biyu yana nuna mana dukkan mutumin da yake zai wadatu da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya dauki wato ya yi shirin daukan dalaba ga Gambo. domin abu ne wanda ba zai yi masa ba a wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce take bayanin hakikanin sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo cikin alqur'ani kuma Allah madaukaki ya ɗora wa annabi sallallahu alaihi wasallama nauyin bayanin wannan wannan alqur'ani da yake cewa wa an zanna anzalna zikira, dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ta'ala yake cewa wa an anzalna ilayka zikira, mun saukar kan maka da wannan alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan kai bayani wa mutane abin da aka saukar musu ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mai mana bayanin abin da aka saukar mana a cikin alkur'anin nan to ina bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallama din yake shine abubuwan da yake faɗa? da abubuwan da yake aikatawa alaihi salatu wassalam shine bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da alkur'ani haka nan Allah madaukake cewa ba anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun ba mu saukar maka da wannan littafi ba illa li tubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi fa sai sai dan kai musu bayanin abin da suka kasance suna sabani a kansa duk abin da aka yi sabani na sanin ma'anarsa a cikin littafin Allah to ana komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ne a samu waraka a fahimci cewa menene wannan ayar take nufi menene wannan sakon ayar take dauke da shi a idan mun fahimci wannan za mu gane cewa kenan ba yadda za ka fahimci alkur'ani sai ka hada da sunar annabi alaihi salatu wasalam ita kuma wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba zai taba yiwa ka santa ba sai ta hanyar sahabban annabi alaihi salatu wasalam domin kai baka rayu da manzon Allah alaihi salatu wasalam ballantana ka san cewa lokacin da aka ce yayi sallah yayi sallar ba kai baka sani ba da aka ce yayi azumi yayi azumin baka sani ba da aka ce yayi zakka yaya zakat take baka sani ba duk abin da aka ce a yi a cikin alkur'ani kai baka zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ballantana ka san yaya manzon Allah ya gudanar da wannan ibada su waye suka zauna da shi su ne sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa Allah subhanahu wataala wato ya tsarkake su yace su na gargari ne saboda suna da muhimmin aikin da za su yi muhimmin aikin da za su shi ne, ɗauko bayanin saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi su sau ɗauko shi su isar da shi zuwa ga mutane wannan aiki yana buƙatar nagarta shi ya sa Allah maɗaukaki ya zaɓo sahabbai sahabbai zaɓai ne na Allah subhanahu ta'ala da ya yi ba yadda za a yi duk ibada da kake da ita duk jajircewanka akan addini yau ka zama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah maɗaukaki yana cewa وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله مدوكي يتي haka nan ja'alnakum muka sanya ku kusuwa da kai ka shiga yanzu ka san dai ka shiga ne ta hanyar wasu domin lokacin da qur'ani ya sauke yace wa kazalika kamar haka ja'alnakum muka sanya ku ku suwaye lokacin suke raye masu imani sahabban manzon Allah ne da haka ayar tana mukhataba su ne kai da su take magana Allah yace wa kazalika kamar haka ja'alnakum muka sanya ku ummatan wasatan muka sanya ku al'umma waɗanda suke adalai haka Allah madaukake yace domin wasatan al-imam ibn jarir tabari ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma da yawa cewa sun fassara wasatan bi ma'ana ululan adalai haka Allah madaukake ce ya sanya wato a sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mutane waɗanda suke masu adalci haka lokacin da Allah madaukake ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuntum kun kasance khayra ummatin mafi alherin al'umma ukhrijat lin-nas wanda aka fitar da su daga cikin mutane lokacin da Allah madaukake ce kuntum khayra ummatin kun kasance ku mafi alherin al'umma su waye wannan ayati ke magana da su a wannan lokacin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam domin su ne masu imani a bayan kasa haka nan da Allah madaukake cewa man yunta shaqi ga rasulun ba'da ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at basira duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'da ma tabayyana lahu al-huda bayan kuma ga shari'a ta bayyana masa wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabi hanyar da ba ta waɗannan mu'minan ba su waye waɗannan mu'minan lokacin da aya ta sauka ko shakka babu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne da haka ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kauce ya saba wa manzon Allah bi kuma hanyar da ba ta sahabbai ba nuwallihi ma tawalla Allah ta'ala ce za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa nuslihi jahannam kuma za mu kona shi mu shigar da shi cikin wuta Allah ya tsare mu fasa'an masira makoma ta munana haka nan Allah maɗaukaki ya nuna imanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam imani na gaskiya ne har ma yake cewa duk wanda yake so imanin ya zama nagartacce to yayi irin imanin da suka yi Allah maɗaukaki ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa samiul alim Allah ta'ala yace fa in amanu idan har su mutane suka yi imani su sauran mutanen in har suka yi imani bi mithli ma amantu bihi da irin abin da kuka yi imani da shi su waye ku din nan a wannan lokacin ko shakka babu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan su ne masu imani lokacin da ayata sauka kaga ubangiji ta'ala yace in kuna so ku zama ba su ibadi shi yayyu to ku imani irin su fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadu in har sun yi imani irin imanin da waɗannan suka yi Allah ta'ala ce faqad ihtadaw to lalle sun shiryu wa in wallau idan ku suka juya baya ma'ana suka yi imani irin imanin da sahabban manzon Allah suka yi fa inna ma hum fi shiqaqin lalle suna cikin rarraba sanannen abu ne ko kai ne in zaka zabi aboki to zaka zabi wanda kake ganin cewa zai taimake ka ne zaka zabi wanda halinku zai yi daya ba yadda za a yi kai da kanka za ka zaɓo a gabin nan aboki sai ka je ka zaɓo ɓata gari sai dai kai ma ɓata garin ne idan ka ga mutum ya yi aboki ɓarawo to alama tana nuna cewa shi ma ɓarawo ne amma idan nagari gari ne to duk lokacin da zai yi aboki to yana nemowa mutum nagari gari ne ya aboki da shi to wannan sai ya zama na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ne ma zai zaɓa kansa abokai ba a'a waye ne zaɓa masa Allah ne kana jin ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai masa zaben turmin dare ya zaɓo masa miyagun abokai ya zaɓo masa lalatattun abokai ko shakka babu lallai in dai kai za ka zaɓo na gari wa kanka ba zai yi a ce kuma Allah maɗaukaki ba zai zaɓo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abokai na gari ba kuma waɗannan abokan ba wai abokai ne kawai na hira ba a'a abokai ne na gwagwarmaya wajen isar da saƙon Allah wannan saƙon na Allah so ake isa wannan saƙon da manzan Allah ya zo da shi daga Allah so ake isar da shi zuwa ga al'umma yana neman mataimaka waɗanda za su taimake shi lalle ko shakka babu Allah madaukaki ne zaɓo masa da gari shi yasa Abdullahi dan Mas'udin yake fada kamar da Imam Muhammad ya fita cikin littafin sa Musnad yake cewa ah, inna Allah nazara ila qulubil ibad fara anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama khairaha wa afdalaha fasafahu li nubuwwatihi yace Allah madaukaki ya duba zukatan bayi gaba daya ga cewa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ita ce ta fi nagarta ita tafi alkhairi ta tafi lala don haka Allah maɗaukaki ya zaɓe shi a matsayin annabinsa sun manazar ila ƙulubin ibadi ba da muhammadin sallallahu alaihi sallama sannan Allah ya sake duba zukatan bayi bayan annabin nata bayan annabin wannan al'ummar Allah maɗaukaki sake duba zukatan bayi fara an na ƙulubi ashabi muhammadin sallallahu alaihi sallama khairaha sai ya ga cewa zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama su suka fa alkhairi fasafahum sai Allah ya zaɓe su li suhbati nabiyihi dan su zama su ne sahabban annabinsa ashe kaga zaɓe ne na Allah subhanahu wataala yayi kamar yadda ya zaɓo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka kuma Allah madaukaki ya zaɓo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abokai Don haka dole mu fahimta cewa babu yadda za a yi mu gano shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan wanda ita ne za ta yi mana bayanin alqur'anin nan dole ne sai ta hanyar sahabban annabi alaihi salatu wasallam shi yasa duk wanda yake so ya sa son rai ya sa son zuciya akan ma'anonin alqur'ani to abu na farko da zai fara shi shine rushe nagartar sahabbai yace sahabbai ba nagari bane saboda in yace su mutanen kirki ne to zai yi ta karo da matsala wajen sa son zuciyarsa in ya fassara ayar sai a ɗauko fassarar sahabbai sai a ga ta saba wa sa ga yanda sahabban manzon Allah suka fahimta shi kuma ga fahimtar sa yadda take in har ya ce sahabban manzon Allah na gari ne mutanen kirki ne makusanta ne zuwa ga Allah Allah madaukaki ya yarda da su in har ya bar su a wannan matsayin to wa zai dauki fahimtar sa ya bar fahimtar waɗancan ba zai yiwu ba don haka abu da farko da zai fara yi shine rushe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka duk masu kokarin rusa addinin Allah sawa'un kafirai ne waɗanda ba su imani da sakon da manzon Allah ya zo da shi ba amma suna so su rusa sakon gaba daya to yana daga cikin mafi hanya ta farko da suke bi shine rusa daraja da mutuncin sahabban annabi alaihi salatu wasallam haka kuma waɗanda suke da'awar musulunci suna cikin musuluncin amma suna so su sa son rai abinda za su fara yi Shi ne rushe sahabban manzan Allah da haka in suka rushe sahabban manzan Allah suna da dama su zaɓi wanda suka gada ma a cikin hadisi su jefar wanda ba su gada ma da shi ba su yadda da shi ba in sun gada ma su ce wannan wannan sahabban mutumin banza ne don haka hadisin sa ba za a karba ba duk hadisin da suka gabe masa ba sai su rushe hadisin ta hanyar rushe sahabban sai sahabin ma mutumin kirki ba amma in ba haka ba yaya za ka yi da dalilai ɗaruruwan dalilai da suka zo cikin alkur'ani da sunna waɗanda suke nuna tabbatar waɗannan sahabbai na manzan Allah cikin imani ya za ka yi da ayon alkur'ani da suka zo akan bayanin nagartar sahabban manzan Allah da kuma yardar da Allah maɗaukake ce ya yi da su lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها بلا ذلك الفوز العظيم lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar yace wasabiqunal awwaluna marigaya na farko farko mana waɗanda suka riga mutane shiga addini waɗanda su ne suka shiga musulunci a karan farko lokacin da musuluncin yake bukatar gudunmawa lokacin da manzon Allah yake neman wa'ayi su taimake shi isar da sakon Allah lokacin da duk wanda ya ce ya yi imani yana fuskantar barazana da kalubale amma a wannan lokacin suka yi imani da haka Allah madaukake ce as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari dan ka gane kashi biyu ne cikin waɗannan wanda suka shiga addinin da farko akwai mutanen makka kuma akwai mutanen madina kansu akwai waɗanda suka shiga musulunci da farko farko waɗannan Allah madaukake ya ce والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار سيتي والذين تبعوهم بإحسان da waɗanda suka biyo bayansu sai ce bi isanin da kyautata aiki su waɗancan ba a sharɗanta wani kyautata aiki ba aka ce kawai a sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin waɗanda suka rigaya na farko farkon nan da suka shiga addinin musulunci cikin wanda suka hijira daga makka suka koma madina da ma mutanen madina gaba daya Allah madaukaki sai ya hada yace radiyallahu anhu" Allah ya yarda da su Warabu anhu kuma su ma sun yadda da Allah yaya za ka yi ka iya cire wannan ayar ka ɗauki wannan ayar ka iya cire sayyidina abubakar a cikinta ta yaya za ka iya cire sayyidina umar daga cikin wannan ayar ta yaya za ka iya cire sayyidina Usmanu a cikin wannan ayar ta yaya za ka iya cire sayyidina ali daga cikin wannan ayar ba zai yiwu ba kamar yadda ba zai yiwu ka cire sayyidina ali ba to ba zai yiwu ka cire sayyidina Usmanu ba kamar yadda ba zai yiwu ka cire sayyidina ali ba haka ba za ka isar sai da umar ba ba za ka isar sai na abubakar ba misali haka nan sauran waɗanda suka biyo baya waɗanda suka shiga musulunci da farko ba za ka isar su ba idan wani ya zo ya ce wannan ayar da abubakar a ciki to wani kuma zai iya zuwa shi ma ce to ban alim ma sai zama wani wani saboda yadda aka faɗa ayar a dunkule aka ce wanda suka shiga musulunci da farko daga cikin waɗanda suka hijira da mutanen madina haka Allah ya faɗa abin a dunkule kuma a haka a ma'anarta dole abubakar ya shiga umar ya shiga ofmanu ya shiga ali ya shiga in ka cire abubakar to wani zai ce to ka cire alima in ka kabar ali to ka bar abubakar ma domin malaman musulunci wanda suka rubuta tarihi har ma wanda ba musulmai ba idan sun zo magana akan farko farko wanda suka shiga musulunci dole za su kawo abubakar dole za su kawo umar dole za su kawo usmanu dole za su kawo ali ballantana ma abubakar shi sabani ake tsakaninsa da sayyidina ali waye riga shiga addinin musulunci malamai sira mutane guda hudu suke sabani akan cewa wani ne ya fara shiga musulunci a cikinsu Wacce abubakar ya fara shiga wacce ce sayyidina ali ya fara shiga wacce ce na na khadija ya fara shiga wacce a zaid ibn haritha ne ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi maulan manzon Allah shine fara shiga shi yasa wasu daga cikin malamai suka raba rikicin sai suka ce kawai kowa shi ya fara shiga a bangaren sa kamar yaya su ce a cikin manya waɗanda suka girma suka shekaru maza wanda ya fara shiga shine Abubakar a cikin yara masu kananan shekaru wanda ya fara shiga shine Sayyidina Ali a cikin mata wanda ya fara shiga ita ce na Khadija a cikin maula ma'ana mawali waɗanda suke bayi ne amma ka yanta su wanda ya fara shiga zai duna harita duk wannan dan a raba rigimar saboda an kasa gano hakikanin waye ya fara shiga duk waɗannan guda kuɗin saboda yadda ana aiko manzon Allah kowa ya gaskata shi shi yasa aka samu wannan sabani to ta yaya zaka cire na Abubakar daga cikin wannan aya idan har daga cikin wanda suka shiga musuluncin a farko akwai wasu wanda ba su yi imani na gaskiya ba yanzu Allah madaukaki kawai zai ce radiyallahu anhu maradu anhu ya shiru ai dai zai ce sai dai banda wani ko ku ya faɗi ko da wata sifa ne ya ce banda su amma Allah madaukaki zai haɗe sai faɗe su gaba ɗaya. bai cire Abubakar ba bai cire Umar ba bai cire Usman ba bai cire Sayyidina Ali ba da haka ba zai yiwu ka karanta alkur'ani kai imani da shi ba face ga gaskata cewa waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama mutanen kirki an gane ko wani a masu aibata sabon annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan zamani suna shiga ta wata kofa wanda suke rudan mutane wai soyayyar ahlul baiti abun mamakin shine shin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi shin ya aiko shi zuwa ga ahlul baiti ne kadai a'a Allah madaukaki ya aiko shi ne zuwa ga me zuwa ga duniya baki daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira Allah madaukaki bai aiko ka ba fa dan ka zama mai albishir da mai gargadi kuma ga dukkan mutane gaba daya kaga Allah subhanahu wataala bai kebance wasu daga cikin ahlul bait yace manzon nasu ne su kadai ba a'a manzo ne zuwa ga al'umma gaba daya shi yasa Allah madaukake ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah madaukake yayi baiwa wa masu imanin nan id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya aiko annabi kuma daga cikin su ba aiko musu mala'ika ba aka aiko musu mutum daga cikin jinsin su aka fifita shi aka bashi zako to kaga ashe sakon annabi sallallahu alaihi wasallama ba na ahlul baiti ne su kade ba to manzo Allah ya rayu da mutane da yawa daga ciki akwai ahlul baiti akwai wanda ba ahlul baiti ba amma sai ka ce iya ahlul baiti ne masu isar da sakon annabi alaihi salatu wasalam kai azalci wannan sakon da annabi ya zo da shi bayan an aiko shi zuwa ga mutane yanzu Allah madaukaki ya aiko manzon Allah zuwa ga mutane gaba daya amma sai ka ce kawai dukkan shiryar da manzon Allah zo da ita tana wajen ƴan ƴaƴan cikin ƴaƴan gidansa kadai wannan ka yi adalci wa sakon da annabi ya zo da shi ba ka yi adalci ba shi kansa manzo Allah ba ka yi masa adalci ba yau wani in aka ce wani shugaba ne kadai shugabanci ne na duniya amma sai aka ce babu wanda zai wakilce shi a duk wani abin da za a yi na al'ummar gaba daya sai dan cikin gidansa dan Allah wannan shugaban adali ne ko ba adali bane wa zai kalle shi a matsayin adali ba wanda zai kalle shi a matsayin adali da kaga cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne kace ba za a karbo wata shari'a ba sai a wajen ahlul baitin sa kadai a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan sako ne da Allah madaukaki ya aiko shi zuwa ga mutane baki daya da haka sakon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yayi ta izar da sakon sahabbai suna nan ahlul baitin suna nan saboda haka kowa ya sauki ya dauki wani sako daga wajen annabi kuma ya isar da shi kamar yadda manzan Allah din sallallahu alaihi wasallama ya ce ballighu anni walau aya haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ku isar da sakona an gane ko don haka wannan wato wata matashiya ce saboda irin fitintunan da suke faruwa yanzu a cikin al'ummar nan dole ne za mu yi riko da alkur'ani amma ba yadda mu fahimci wannan alkur'ani sai ta hanyar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma maganganun sahabbai waɗanda suka shawo daga mashaya dan sun shayo ne su daga mashaya daga wajen manzan Allah kai tsaye ana saukar da alkur'anin suna nan su ne ake saukar da alkur'anin a ce ku rubuta su rubuta su ne ake saukar da alkur'anin a ce ku haddace su haddace su ne ake saukar da alkur'anin a musu bayanin hukunce-hukuncen da ke ciki abinda ba su gane ba su ba su da wani shamaki kai ɗaya zuwa za su yi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su ce me ake nufi da kaza me ake nufi da kaza man dan Allah ce musu kaza ke ni kaga babu kokonto waɗannan su suka fi kowa sanin alkur'ani da Allah madaukaki ya yi aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda sun koyo daga makarantar kai an gane ko ina roƙon Allah subhanahu ta'ala. ya albarkace mu a cikin wannan zaman maki da zamu yi a cikin wannan wannan tilwana wata mai albarka tafsirin alqur'ani da zamu yi duka muna roƙon Allah madaukake datar da harshen mu duk abin da zamu fassara mu fassara daidai kuma Allah madaukake ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa yan uwana idan ba ku manta ba a waccan wancan karatu shekarar da ta gabata da muka yi tafsiri a dan takaice mun gama suratul hud alaihi salam cikin yardar Allah wannan shekaran da mu tashi suratu yusuf alaihi salam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام sura kamar yadda muka sani hana ce da ita suratu yusuf wato surar da aka ambace ta da sunan ɗaya daga cikin annabawan Allah manzannin Allah annabi yusuf alaihi salam dan annabi Yakubu alaihi salam dan annabi ishaqa alaihi salam dan annabi ibrahim alaihi salam al-karim ibdul karim ibdul karim ibdul karim kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ambace shi dan babba shi babba ne kuma dan babba kuma dan babba kuma dan babba ma'ana dan dukkan iyayensa manya manya ne wannan sura suratu yusuf dun malaman tafsiri duka sun hadu akan cewa an saukar da ita lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi hijira daga garin makka ya koma madina ba ma'ana sura ce wadda take makkiya sai dai akwai kaɗan daga cikin malamai waɗanda suke ganin akwai wasu 'yan ayoyi kaɗan waɗanda su ayoyin 'yan madina ne abdullahi dan abbasin da kasada suna ganin cewa ko sa'ayi guda hudu a cikin suratu yusuf wanda waɗannan suna ganin cewa su waɗannan ayoyi an saukar da su a madina ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira wannan kuma yana faruwa ya zama na cewa sura an saukar da ita a makka mafi yawanta wata wata sai kaga cewa aya ɗaya ce kasal ba saukar da ita a makka ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo madina aka saukar da ita idan an saukar da ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya wa sahabbai yace wannan ayar da aka saukar da ita ku je ku sanya ta a cikin sura kaza kusa da aya kaza duk wannan aikin su waye aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda da su da manzon Allah yayi kuma saboda yadda da su da Allah yayi domin inda Allah madaukaki bai yadda da su ba zai basu su yin wannan aiki har manzon Allah ya koma zuwa ga Allah to Abdullahi dan Abbas yana ganin cewa akwai ayoyi kadan waɗanda suke yan Madina ne wannan sura tana da ayoyi guda 100 da wato 111 a wajen dukkan malamai sun daba akan cewa tana da ayoyi 111 surori guda biyu ne a cikin alkur'ani da suke da irin waɗannan ayoyi akwai suratul anbiya ita ma tana da aya 111 haka wannan sura suratul yusuf ita ma tana da 111 ba na surori biyu kenan masu aya 111 a cikin alkur'ani an ambaci wannan sura da suratu yusuf kamar yadda aka saba ambacin wasu surorin da sunan annabawa domin ba ita ce farau ba a baya mun karanta suratu hud alaihi salam annabin allah su hud annan mun karanta suratu yunus alaihi salam annabin allah yunus haka na a gaba akwai suratu ibrahim akwai suratu muhammad wadda wasu malamai suke ce ne suratu kitan waɗannan duka surori ne waɗanda aka ambace su da wasu daga cikin annabawan allah tabaraka wa ta'ala wannan sura tana daga cikin mafi muhimmancin abin da ta ba da hankali a kansa kira zuba tauhidin Allah ta Allah subhanahu wata'ala da bauta kamar yadda annabi yusuf alaihi salam ya yi ta kiran mutanen da ya zauna da su a cikin prison a cikin kurkuku ya ta kiran su zuwa ga ta Allah subhanahu wata'ala da bauta sannan wannan a sura ta kunshi wato rayuwar annabi yusuf alaihi salam da wani bangare na rayuwar mahaifinsa da kuma ‘yan uwansa da irin gwagwarmayar da annabi yusuf alaihissalam ya a rayuwa da irin wato cin zarafinsa da aka so a yi da kuma irin ɗaukakar da ta biyo baya bayan kuma ya shiga cikin wannan jarrabawar shi yasa sura ce wadda take ɗauke da darasi a cikin rayuwar gaba ɗaya duk wanda wato yake da alamar zai wani abin kirki to galibi za ka samu cewa farkon tashinsa yana haduwa da matsaloli da yawa wannan alama ce ta cewa za ka yi abin kirki in ka kana haduwa tun tasowanka a cikin matsaloli kake daga wannan matsalan ka fita ka koma wancan daga wancan ka fita ka koma wancan to galibi irin waɗannan su suke abin kirki amma wanda ya tashi bai san wahalar komai ba bai san matsalar komai ba bai cika zama jarumi ba bai cika yin abin kirki ba galibi irin wannan mutum kan zama rago ne an gane ko ke yasa duk wanda ya sha wahala lokacin da yake tasowa to galibi za ka ga cewa ya fi jarumta kuma ya fi yin abin kirki wannan sura dangantakar ta da suran da ta gabata suratu hudun alaihi salam da kuma suratu yunus alaihi salam duka za mu ga cewa surori ne da suke tashi wato dauke da kissosin annabawa da haka malamai da yawa suka ce wannan yana nuna abin da yasa wannan surar aka kawo ta a wannan jerin waɗannan surorin domin ya zama na cewa a cikin waɗannan surorin an jera kissosin annabawa da yawa domin mun duba suratul hudin alaihi salam ta kunshi sura kissan annabawa guda hudu a cikin an yi labarin annabi hudin alaihi salam an yi labarin annabi nuhu alaihi salam an yi labarin annabi salihu alaihi salam an yi labarin annabi shu'aibu alaihi salam an yi labarin annabi ibrahimu alaihi salam an yi labarin annabi musa alaihi salam an yi labarin annabi lutu alaihi salam a cikin suratul hud da ta gabaci wannan kaga an jero tarihin annabawa don haka a cikin wannan kuma sai aka baje kolin kissar annabi yusuf alaihissalam wannan kissa ta annabi yusuf alaihissalam babu inda ta zo a cikin alkur'ani sai nan Allah ya ambaci annabi yusuf alaihissalam a cikin alkur'ani amma bai faɗi labarinsa ba sai a iya cikin wannan suran amma kuma Allah maɗaukaki ya kawo shi filla filla dalla dalla wasu annabawan za ka ga cewa ana maimaita kissar in kana so ka san asalin cikakken abin da ya faru na tarihin annabin sai ka hada labarin da ya faru a can da waccan surar da waccan surar da waccan surar sai ka tada asalin tarihin wannan annabi kuma sai baka kaye da kyau idan ka hada can da can da can kuma dan Allah madaukake nuna cewa wannan littafin nasa ne gagarau ne ba wai sai an yi irin wancan salon an rarraba kissosin kafin ka ji daɗin labarin ba sai aka kawo a kisar annabi Yusuf alaihi salam kuma gaba ɗaya a wuri ɗaya kuma iskistar ita ma sai ta yi daɗi sai ta yi bankaye wannan da yana daga abin da zai nuna maka alkur'ani littafi ne na Allah subhanahu ta'ala duk irin salon da ya zo da shi sai kaga hakan ma ya fi daɗi don a nuna maka cewa littafin na Allah ne subhanahu ta'ala wannan sura malamai sun ɗan tattauna a me ya sababin saukarta da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambata a tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama akai lokacin da ake saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani sai suke tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama wai me yasa manzon Allah alaihi salatu wassalam ba zai ba su wani labari na kissa ba sai dai bayanin tauhidi da kaza da kaza da kaza da kaza to sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan sura ta suratu yusuf alaihi salam ubangi ta'ala ya ba su labari kuma ya ba su labarin abin da ke na gaibu ne wanda shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama baya da lokacin da aka yi amma ya ba su labari kuma da mafi kyan labartawa wanda ba a taba samun wani littafi da ya ba da labarin kissan annabi yusuf alaihi salam cikakkiya kamar da alkur'ani ya zo da ita ba wannan sura tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda sauran surori suke farawa ya gabata a baya mun yi magana akan wannan sabanin malamai akan bismillahir rahmanir rahim a farkon sura shin haka aka saukar da kowace sura akwai bismillahir rahmanir rahim banda tauba ko kuma a'a ba a saukar surorin da bismillahir rahmanir rahim ba kawai dai annabi sallallahu alaihi wasallama ne aka je yana yi da haka sahabbai suka rubuta saboda rabewa tsakanin sura da sura saboda in kaga bismillahir rahmanir rahim ka san cewa an gama waccan surar kuma za a shiga wata sura ne da ka sake ganin wata bismillahir rahmanir rahim ka san an gama wata surar za ka shiga wata surar an fahimta ko a sai Allah subhanahu ta'ala ya fara da baƙi baki inji bahaushe alif lam ra da alifin da lamun da ra mun yi magana mai tsayi akan surorin da su gabata akan sabanin malamai akan waɗannan harufa da Allah madaukake ke buɗe surori da su wasu suna ba su ma'ana su ce alif yana nuna Allah lamun yana nuna ƙarshen sunan jibrilu ne ra'un kuma yana nuna rasulullah yana nuna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato alqur'ani min Allah daga Allah yake waye sauka da shi jibrilu zuwa ga kuma wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wasu suna cewa sunan surar ne alif lam mim ra sunan surar ce haka wasu ke cewa wato suratu alif lam mim ra ke akwai wasu ba da suke cewa wannan ma'anar rantsuwa ne alifun da lamun da ra maganganu da yawa malamai suka yi akan wannan a wasu malamai in sun zo suna cewa Allahu alam bi muradihi bi zalim Allah shi kadai san abin da yake nufi da alifun da lamun da ra amma mun tattauna akan maganganun da malamai suka yi da yawa amma dai abin da ya furin jaya cikin maganganun malamai wanda zai fi goyon baya wato siyaki yake goyon bayansa shine abin da al-Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullah da wasu daga cikin malaman tafsiri suke rinjayarwa kamar Imam al-Bagawi a cikin Ma'alimut Tanzil <coughs> cewa dilala ce nuni ne zuwa ga cewa al-Qur'ani balaraban littafi larabawa da suke ganin cewa manzan Allah shi ya kirkiri wannan littafi to in har manzan Allah kirkira yi ai ba da wasu harufa ne sabi waɗanda ba su sani ba aka zo da alkur'ani alkur'anin fa ya zo da harufan da suka sani ne irin su alifun ne da lamun da ra alif lam ra kenan irin su alifun da lamun da mim alif lam mim kenan irin su alifun da lamun da mimun da sad alif lam mim sad irin su da irin su qaf duk dai harufan da kuka sani ne ku larabawa da kun ce ƙirƙira ya yi, kuma kun san harufan ai ba baki ne a wajen ku ba kuma ku ƙirƙiro irin nasa da haka shi yasa idan Allah madaukake ya faɗi harufan galibi sai ya ishara zuwa ga alkurani nan zamu ga cewa da Allah madaukake ce alif lam ra sai ce tilka ayatul kitabil mubin dan ka gane cewa maganar tana komawa zuwa gaba zuwa ga alkurani an gane ko to haka galibi in ka karanta surorin da suka gabata ma haka zagari alif lam zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum nazzala alayka kitaba bil haqq zakai ta gani alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika haraj minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin haka zakai ta gani allah zuwa ga cewa wannan alqur'anin ba ba wani yare bane daban ba wasu harufa bane daban harufa ne da laraba suka saba amfani da su in har kuna ganin kirkira yi to kuma ku kawo sai Allah madaukake ce tilka ayatul kitabil mubin tilka waɗannan ayatul kitabi ayoyin littafi ne al-mubin wanda yake bayyana bayyanannen hukunce hukunce abin da ke cikinsa komi a bayyane yake dalla dalla babu abin da yake lullube wanda ba za a gane shi ba inna anzalnahu Allah madaukake ce mu muka saukar da shi qur'anan muka saukar da shi abin karantawa a arabiyyan kuma balarabi la'allakum takiluna ko fa hankalta da irin sakonnin da suke cikin wannan littafi da Allah subhanahu wataala ya saukar muku anan Allah madaukake bayan ya ce alif lam ra sai ce tilka asali kuma tilka a yaren larabci ishara ce zuwa ga abin da yake nesa gashi kuma ana magana ne da abin da ke kusa da haka malamai suka ce tilka anan ana magana da abin da yake kusa amma saboda girman ma'anarsa sai ga amfani da abin da yake nuni zuwa gare sa wato harihi ne an gane ko yana nufin waɗannan ayatul kitabi ayoyin littafi ne al-mubin waɗanda suke bayyanannu amma sai ce tilka dan ya nuna maka cewa wannan littafin duk da gashi nan a ka kana karanta shi amma ka gane girman sa yana da nisa a gun Allah subhanahu wataala tilka ayatul kitabi wasu daga cikin malamai suna cewa wannan idafa tana zuwa da ma'ana minni ai tilka ayatun minal kitabi wannan wasu ayoyi ne minal kitabi daga cikin wannan littafi alkitabi anan duk malamai sun tafi akan cewa alqur'ani ake nufi almubin wanda yake mai nan halal da haram da hukunce hukunce da kissosi da komai nasa a bayyane yake kalmar almubin wasu cikin malamai suna jingina ta zuwa ga wato fi'ili rubai abana yubinu idan anan ne zai zama almubi almubayyinu lil halali wal harami wal hudud wato alqur'ani littafi ne da yake bayyana halal da haram ya bayyana dukkan wasu hukunce-hukunce da komai zai maka yadda zaka gane shi in kuma mun ci almubin shi al'abarinsa a bayyane yake shi alkur'anin sai ya zama asalin fi'ilin sulasi ne wato daga bana kenan ya yabinu wato qur'ani halal ɗinsa a bayyane yake haramun ɗinsa a bayyane yake hukunce sa a bayyane take shiryarsa a bayyane take albarkarsa ta a bayyane take komi nasa a bayyane yake karza ka gane ko idan an ce al-mubin kuma daga nan abana ne ma'ana shi alkur'ani shi ne yake bayyana maka halal da haram da sauran hukunce-hukunce tilka ayatul kitabil mubin sai Allah ya ce inna anzalnahu mu muka saukar da shi shi wannan zamirin da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan zamirin yana komawa zuwa ga alkur'ani inna anzalnahu mu muka saukar da shi qur'anan muka saukar da shi abin karantawa arabiyan halin kasancewan ana karanta shi ne da larabci wato ko ya zama arabiyan dinnan hal ne ko kuma ya zama arabiyan dinnan sifa ce ta qur'an a cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa inna anzalnahu wannan damirin yana komawa zuwa ga labarin annabi yusuf alaihi salam da Allah madaukaki ya bata cikin wannan sura mana inna anzalnahu bude muka saukar da wannan labarin na annabi yusuf alaihi salam muka saukar da shi qur'anin abin karantawa arabiyan da larabci haka za a karanta wannan labarin na annabi yusuf alaihi salam za ku karanta shi da larabci yadda Allah madaukaki saukar da shi la'allakum taqilun ko kwa hankalta la'alla wasu malamai suka ce nan tana nan akan babinta wato mai yiwa yadda aka saukar muku da wannan littafi kuka karanta shi kuma ya zama na cewa da larabci ne la'alla ya zama sababin da zai sa ku hankalci ma'anoninsa saboda ku asali wanda alkur'anin ya sauka a lokacin da suke raye a wajen su su larabawa ne wannan dai ba su dama wajen fahimtar ma'anan za ta yi musu sauki akan wanda shi asali ba yaransa ba ne da haka inna a nan muna maganar alkur'ani ne kenan wasu malaman kuma kamar yadda muka faɗa suna cewa inna anzalnahu mu muka saukar da wannan labarin na annabi yusuf alaihi salam mun saukar da shi da larabci wato abin karantawa da larabci gissar annabi yusuf alaihi salam haka ake karanta ta da larabci ana fahimtar ta la'allakum ta'qiluna ko kwa fahimci asalin labarin da ke cikin wannan sakon da aka kawo muku labarin annabi yusuf alaihi salam ma'ana tunda ku larabawa ne an kawo muku kisar annabi yusuf alaihi da larabci to wannan zai ba ku dama ku fahimci asalin sabon da ke ciki a idan mun ce inna anzalallahu qur'anan arabiyyan mu muka saukar da shi alqur'ani balarabe mun ce ana nufin alqur'ani ne kamar da shine abin da jumhur ma'ana mafi yawan malaman tafsiri suka tafi kai to wannan zai nuna shi alqur'ani ba a karanta shi sai da larabci baya halatta wani mutum ya zo yana karanta alkur'ani da kuma wani yare daban sai dai a fassara a tarjama zuwa ga wani yare don mutane su fahimci ma'anar amma in za ka karanta shi shi dole ne za ka karanta shi da larabci na taba ganin wani bidiyo na wasu suna sallah sallah suke yi suna karatun amma karatun da turanci ake yi kaga wannan suna abin da suke ba karatu wani wannan sallar ba shi karatu a cikinta ba Don karatun alkur'ani da mai ake yinsa da larabci yadda Allah ya saukar da shi kai ko kalma ba a canzawa kalmar ta larabcin ma ka cire wata ga kawo wata ba a yi ballantana a ce ka ɗauki wai aya ce ta alkur'ani amma sai ka rinka translation ɗinta a cikin da yaranka wai kuma kana yin sallah kana karanta alkur'ani ko ba sallah ba in dai kana so ka karanta alkur'ani ka samu lada to Allah madaukaki ya ce shi alkur'ani ba larabe ya ce mun saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin Allah ya saukar da shi da larabci da haka duk wanda zai karanta alkur'ani li ya ta'abbada bihi dan ya bauta wa Allah da shi to ba shi da wani yaran da zai karanta da shi sai da wannan wato a wannan wannan larabci haka nan kuma rubutun da ake yanzu zaka ga ana rubuta ayoyin alkur'ani amma da da harufan wani yare waya daga sai abin da malaman musulunci suka ce wannan baya halatta Qur'ani ne za a zo a rubuta alhamdulillah kana so waya na so akwai maka karatu ne tun da kai baka yi harufan larabci ba sai aka rubuta maka da harufan turanci sai a ce maka alhamdulillahi sai a a l h a m d u alhamdu kenan ko haka ake rubuta za ka wani kur'ani ne an rubuta shi da haka gashi an rubuta da larabci a nan kuma an rubuta ayoyin kuma amma da harufan da harufan turanci nan kuma ga tarjumarsa wannan rubutun a rubuta alkur'ani da wasu harufa ba translation ba ƙur'ani a rubuta shi da wasu harufan wani yare ba ya halatta musulunci me yasa saboda alƙur'ani balarabe sannan na biyu babu yadda za a yi ka iya rubuta ayar yadda take in dai za ka rubuta da wasu harufa ne ba larabci ba asali shi yasa galibi masu irin wannan karatu za ka ji cewa suna karanta alkur'ani ne ba daidai ba saboda me saboda sun karanta ne da harufan da malarabci ba da haka ba za su iya karanta alkur'ani daidai ba saboda akwai abubuwan da furta su in ba ka gane harafin ba ba za ka sai da ka furta shi an gane ko akwai harufa da yawa waɗanda akwai su a larabci babu su a cikin wancan yaren da haka babu yadda za a ka iya ganewa yadda za ka furta su in ba da larabci aka koya maka da haka alkur'ani ana koyansa ne da larabci kuma ana karanta shi da larabci shi yasa ma aka ce ba a koyan alkur'ani sai da malami da larabcin ma in ka iya harufan ma ba a yadda ka koya da kanka ba ba a zuwa bayan kyaure a matsayi kawai da qur'ani a ce za a koyi karatun qur'ani da ka dole sai an je wajen malami shi yasa Allah madaukaki bai saukar wa manzo Allah qur'anin kadai kawai je ka karanta ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko Jibril ya karanta ya karanta masa manzo Allah shi ma ya karanta wa sahabbai suka ji sahabbai suka karanta wa tabi'ai tabi'ai suka karanta wa tabi'u tabi'ina tabi'u tabi'ina suka karanta tabu'ul atba haka alqur'anin yake zuwa mana da haka ba a koyon alqur'ani sai da malami ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dawomar da mu akan aikin alheri baki daya an nuna mun lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah madaukaki ya kai mana Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir al-kafara wa dammir al-kafara wal mulhidin wa ansur ibadaka al-muhidin fi kulli makan ya rabb al-alamin rabbana la tajid qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin